Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Sunana Abdullahi Salu SK sannan kuma ina haɗa takalmi. Sana'o'i matasa. eto eh takalma babu wanda ba ma haɗawa gaskiya kamar slippers full cover da kuma half cover sandals duka eto eh san iya cewa ya kai shekara goma zuwa sha hudu zuwa sha biyar idan mun fito kofar gida muna yara muna ganin akwai mai gidana wanda muke ganin yanayin aikin to tun daga nan na sami interest in in shiga harkar sana'ar takalmi saboda abin yana birge ni kuma ina ganin yanda yake rayuwan shi rayuwan shi yana birge ni sannan kuma yanayin yadda yake aikin aikin yana birge ni Ito, challenges duk sana'a, inda sana'ar hannu ne ko business dole akwai challenges. A irin aikin namu, inda mutum yake samun challenge shine wani lokaci idan ka je kasuwa ka si material, idan aka sake turo maka aiki, tunda aikinmu muna yi ne yanzu tunda abu ya zama na zamani, ana yin shi ne a social network. Idan ka yi wa mutum aiki ka tura masa, in ya turo maka ka sake yin irin wannan bai zama lallai ka samu material irin wa'annan material din challenge na biyu shine wani lokaci idan ka yi aiki material zai yi material din farko da kai da shi ya baka haɗin kai na biyu bai zama lallai baka wannan haɗin kan ba zai iya watakila idan ka tura mutum ya ga an samu wani akasi ko a'a rana ko kuma wani abu ya ɗaga wannan takalmi ko kuma wani abu amma wa'yansu suna da fahimta sukan iya fahimtar cewa eh, a'a tunda aiki na farko ban samu kaza ba na biyu na samu kaza watakila material ne ko kuma wani abu challenge na uku wani lokaci zaka tura da aiki kamar misali kano maiduguri abuja tunda babu inda ba ma tura aiki driver kafin ya deliverin aiki za a ta kiranka za a yi ta wayi wannan ma challenge ne saboda za ka samu wani lokaci kana gida ma mutane za su ta kiranka Thank you. Eh gaskiya alhamdulillah a wannan sana'an da nake yi gaskiya ba abin da ce sai dan gode wa Allah duk abin da nake ciki a rayuwa wannan sana'ar ita ta a cikin sana'an nan na yi english literature na yi aure gurin da nake ba gurin haya ba ne na ne to kaga sana'an nan ta mun komai kenan eh ina da yaran aiki a yanzu dai haka rasu kai kamar yara shida don akwai manya guda uku akwai ƙanana su ma rasu kai uku into eh gaskiya duk wani mai aikin hannu dole yana buƙatar support saboda idan har gwamnati za ta shigo cikin sana'o'inmu da sauransu ta tallafa za ka iya samuna da yaran da suka kai kamar yara ashirin sha biyar wanda ina koya musu wanda su ma idan sun gama kamar yadda mai gidana ya yi ni haka su ma zan zo in yaye su eto gaskiya idan har matasa za su rike sana'ansu da mahimmanci ya zamto su fita daga harkan masu shaye-shaye abubuwa da ya gasu nan dai ba za su lissafo ba in har za su sake wannan abin su kama sana'ansu to ina tunanin al'umma za ta gyaru sana'a mata matasa sana'o'i kala kala eh, matasa sana'o'i